assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wani saurayi ne ya je zance wajen budurwarsa suna tsakiyar hira sai aka fara ruwan sama kamar da bakin ƙwarya. har zuwa dare har zuwa dare ruwan bai dauke ba sai baban yarinyar nan ya ce da ita na ga alamar ruwan nan ba zai daukewa ba yanzu don haka ki gyara masa ɗakin baƙi ɗakin bakin nan sai ya kwanta a nan idan allah ya kai mu gobe sai ya koma budurwar ta miƙa ta shiga gida don cika umarnin mahaifinta bayan ta gama gyara ɗakin sai ta dawo don yi wa saurayin nata iso amma abin mamaki sai ta tarar baya nan don haka ta koma ta sanar da babanta halin da ake ciki uban ya rinka mamaki inda ya shiga eh, Ana cikin haka sai gashi ya shigo da gudu jikinsa a jike jagab. Eh, eh, da ganin shi sai uban ya tambaye shi ya tambaye shi ina ina ina ya je haka cikin ruwan nan sai saurayin nan ya ce eh, ya amsa da cewa ai gida na koma na ɗauko bargo saboda ko za a yi sanyi. cikin daren ko za a yi sanyi cikin daren na eh, idan kai ne umar yarinyar ya za ka yi